ce me haka? Lafiya? Ban gaya miki ba, mafarki na ya zo. Da gaske? Ko dai wasa kike mu? Da gaske mana. To kin faɗa mishi kina san shi? How I wish zan iya faɗa masa ina san sa. To fa da matsala. Ba zai yiwu a ce ki zauna kina zancen abokin saurayin ki ba. Ha, to yanzu hankali na ya kwanta. Allah ya saka miki lafiya alheri. Tunda dai har kin amince. Share ki ni kuma na miki alƙawari stop kike na mu shiga daga ciki mana tsoron me kake ji me isa shekaru kullum yana karuwa maka amma tunanin ka yana koma baya kawata salim ke so shi ne ke so akwai dalili so na sa'a da hikidu fuska zancen soyayyar mu yana aran are da ke manta farin ciki na baka da hankalin ka sika fata you are very stupid baki tafasa ba ki kone ba za ki akwai rana da zan gani wannan faɗan rana irin wannan hakuri shine mafi a fahimci me kake nufi na san abin da yake yawa cikin zuciyarka shi yasa na zo domin maka bayani saboda ka fahimci yadda abin yake babu abin da zaka gaya min yanzu fahimci ka kai hakuri ka mutum me yasa ba za ka bari fahimta da kai ba Ka da ce. Najib ba zan fita ba. Wallahi sai ka saurare Wannan yana daga cikin kaddararsa lokacin sanyi.